Ƙungiyar kare 'yancin 'yan ƙasa da ƙididdigar ayyuka ta Serap ta maka gwamnonin Najeriya 36 da ministan Abuja wata babbar kotu a jihar Legas bisa zargin su da gazawa wajen ƙididdigar ayyuka da suka yi da kudaden lamunin da suka karba da ya kai har dalar Amurka biliyan 4.6 da kuma naira tiriliyan 5.9 a ƙarar da ta shigar. Serap na son kotu ta bawa gwamnonin umarnin gayyato hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc da icpc domin su binciki yadda gwamnoni da ministan abuja suka salwantar da kudaden lamunin da aka ba su kazalika sairab ta ce doka ta bawa 'yan najeriya 'yancin sanin yadda gwamnoni suka salwantar da kudaden lamunin da suka karba gwamnan jihar nasarawa abdullahi esile ya ce manufofin bin diddigin ayyuka da kungiyar sarraf ke yi abu ne mai kyawu sai dai kungiyar na aiwatar da ayyukanta ne ba bisa yadda ya dace ba wanda suka yi tunanin sarraf sun yi tunani mai kyau kuma sun fito da abubuwa masu kyau amma sai su nemi masu ilimin irin wannan aikin a sasu wanda za su zo ne zuciyarsu farin fat ba su da wani mummunan nufi a zuciyarsu sun zo ne kawai su yi bincike saboda kudin jama'a ne ke hannun gwamnoni saboda haka su fara ma wani zaɓe ina wani bashi da ka karɓa manta da bashi ko bashi ne ko ma menene ko kudin da gwamnatin tarayya ta baka ne kudi ne hakki na jama'a don haka suna da damar su yi wannan binciken sun zo ne su yi binciken tsakanin su da Allah ba tare da sun zo kawai su yi don su bata wani suna ba don su kai haka za su samu biyan bukata amma an ka zo ne da wani vindictive na zuciya cewa ai na ji kaza wani suna kaza wani suna kaza din haka bari mu je mu ji to abin da yasa ba za su samu haɗin kan yawancin jama'a ba kenan kuma su za su kai kara sai dai su yi ta karan su ba wani wanda zai ba ba tasirin da wannan karan zai yi Shin ko yaya tasirin shigar da gwamnoni kara da kungiyar sarraf ta ganin cewa doka ta ba su kariya barista haruna magashi lauya ne mai zaman kansa na'am lallai a sashi na 308 na kundin tsarin mulkin najeriya ya ba da kariya ga shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa da gwamnoni da mataimakansu kan cewa ba za a iya shigar da ƙara a kansu ba inda suna rike da wannan ofis din to amma wannan a tanadi na kariya da kundin tsarin mulki ya basu bi hana a shigar da ofis ɗin gwamna ko ofis ɗin shugaban ƙasa a shigar da su ƙara a wata shari'a ba. A hirarsa da muryan Amurka, Dr. Isa Abdullahi Kashere, manazarci kuma masanin tattalin arziki a jami'ar tarayya da ke kashe da jihar Gombe, ya ce dole ƙungiyar sarrafa ta yi zargin gwamnoni sun yi wadaƙa da kuɗaɗen lamunin da aka ba su, ganin cewa an sha ba su ire-iren wannan kuɗaɗen amma talaka baya gani a ƙasa. gwamnonin jihohi gaskiya an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa ana ba su kuɗaɗe tun daga lokacin kuɗaɗen bail out wato a ceto a masana'antu a ceto jihohin daga matsalolin kasa biyan albashi ko kuɗaɗe sun zo ba wanda zai san yaya bayanin yadda ake kashe su yaya ake sarrafa su sun isa ga talaka ba a isa ba a yadda ya yi kawai shikenan Ƙungiyar Sarab da yana buƙatar gwamnoni da ministan babban birnin tarayya Abuja da su gabatar da yadda suke salwantar da biliyoyin kudaden da ake ba su domin ta haka ne za a iya magance matsalar cin hanci da rashawa da kuma kaucewa zargi. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.